muna jaddada godiya zuwa ga Allah subhanahu wa bisa wayar wannan safiya ta juma'a yini mafi alkhairi a cikin kwanakin mako wadda ta dace da 26 ga watan 12 watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da sha biyu ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida ina jaddada godiya zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala da ba mu damar yin wannan sallah ta asuba a cikin jami'i sallar da duk wanda ya ta a cikin jami'i ya shiga cikin lamuni da aminci da kariya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lamuni da aminci da kariya kamar da nake roƙon su subhanahu wata'ala idan muka fara wannan safiya ko wannan yini da aikin alkhairi Allah ya sa cika shi da ayyuka alkhairi alkhairan da suke cikin sa Allah ya sadar da mu da su ga baki daya abin da yake cikin sa na kishiyar alkhairi Allah ya tsare mu na roƙo Allah ya mana ta shi da dacewa da waɗannan abubuwa cikin abin da suka rage a cikin rayuwarmu yawa masu albarka akwai maganganu guda uku wanda suna da muhimmanci biyu an dade da neman yi magana a kansu zan yi su insha Allah duk a abu na farko shine hukuncin jabin nan sujadar tilawa in an dago miƙewa ake yi ko ana yin jalsar da sai an zauna sannan a miƙe kamar yadda ya zo a cikin sunna ta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a jalsatul ko ba a jalsatul istiraha dalilin dagowa daga sujudi tilawa na gama da tilawa miƙewa ke ga baki daya da aka ba a zama da aka fi mu jiki wannan ba ta Allah ya ba mu iko abu na biyu wanda shi ma an dade da san yi magana a kansa wasu yanwa sun nemi yi magana to amma saboda lura da lokaci da abubuwa akwai kuma sha'afa ya sa ban samu na yi magana a kai ba duk lokacin da allah ya arzuta samu da samun gyara titunan cikin gari kowace unguwa da kowane wuri za a ga masu keken taya ne ko takalmin taya suka fara yawo suka fara bayyana to an so in yi magana akan wannan matsala da irin yadda ta zama matsaloli ko suka zama matsaloli a waɗansu wurare da irin wato inda ake ɗaukar masu yinsu amma mataki na duniya wannan ɗabi'a ce wanda duk inda ake masu yin wannan abin an sani kawai waɗansu sallamamun 'ya'ya ne sallamamun mutane ne kangararru mutanen banza 'yan iska waɗanda ba su da mutunci a cikin al'umma kuma da yawansu akwai wata ɗabi'a wadda suka hazu a kanta ta barna da ainihin wato fituna a cikin rayuwa misali akwai mabambantan ƙasashe yawancin masu yin su 'yan luwaɗi ne yan luwaɗi ne suke wannan da aka aka ga ina yi to ina cikin masu wannan abin kuma ba sa yi sai cikin dare wato lokaci ya dan tura haka za su zo a wannan lokacin suke samun damar suke shege a yansu aka nema haskawa mutane wannan abin ba daidai ba ne waɗansu kuma ainihin barayi ne suna amfani da wannan sun fito suna abin nan shi kenan sai su yi abin da suka ga dama su yi amfani da wannan dama su haura gidan wanda suka ga dama su yi fashi ga wanda suka ga dama su tsare su kwace masa kaya da sauransu to haka dai sun danganta wato wuri-wuri akwai kuma 'yan fyaɗe wanda su kuma sana'ar su fyaɗe ce masu tare matan mutane duk matan da ta yi dare a irin wannan yanayin to ta shiga uku to haka dai suke brightness ne iri-iri to an so a ja hankalin mutane sako waɗanda su kuma ba sa cin wannan tawagar gaba ɗaya amma kuma su duk sanda suka tashi to duk gari kowa sai ya takura kowa zai takura kamar abin da ya sa yanzu lallai in yi magana an ce nan ma akwai lokacin da sai da dpo isa ake musu kame aka daka musu wawa saboda sun zo sun tsare single lane layi guda na tafiyar mutane in ka zo sai dai ka canza hanya to kaga wannan ina nuna hatsarin abu to daka so irin waɗannan abubuwa jama'a ayyuka ne namu gabaki daya bahaushe ina cewa ba gagararre sai barami ina yan unguwa ina mutanen gari ta yaya 'ya'yanku? kuma abin da ke ci yawancinsu ma ba yan gari bane da yawan su baki ne to su ake yi da irin wanda ake gani gayyato muku yan iska gari da barayi da manema mata da yan kwacen waya da duk wani tarkace sai zaman su an ɗauko su an kawo muku gari to kiran da nake yi ana a baiwa jami'an tsaro haɗin kai kuma 'yan unguwa da 'yan gari kowa ya tashi ya yi aikin da yake kansu matsala ce yanzu mu gaya kamunan mu gaskiya gyara hukuma ba za ta iya ba sai mun sa helping hand sai kowa ya fitar da hannunsa ya saka ciki sana biyu don kuma dama mu Allah ne ya ba mu umarni ya ayyuhallazina amanu qu an أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا كما سو إيماني كتري وكاونا ووتا كتري وإيالوك وتعير ووتا وإذا ما كامشنتا بإيتا تيباني دكارا لثورين كراري آآ متهلين لدواسو to don haka wannan matsala dole ne a tashi a taka mata biki dole ne yan gari da yan unguwanni kowa a samu wasu kwamitoci waɗanda za a karkafa waɗanda dole ne su yaƙi wannan ɗabi'a ba zai yi ba haka ko saboda buƙatar wani a zuwa shiga rayuwar mutane da yawa kada a bari kamar yadda na faɗa haka hausa suka ce babu zai sai duk wani ɗan iska da kaga ya zama ɗan iska ya gagarar mutane kyale shi idan ba a kyale shi ba bai isa ba to amma ba zai yi ne kaɗai yi kai kaɗai ka yi shi kaɗai yi a'a aiki ne na mu collectively sai mun haɗu gaba ɗaya kowa ya taka rawar da zai iya taka in ɗanka ne ka hana shi in ƙananka ne kana da iko a kansa ka hana shi in ɗalibinka ne ka hana shi ka nuna masa illar abin da haka jama'a a yi wannan abin fitar dango ma'ana manyanmu da yaranmu mazanmu da matanmu kowa a matsayinsa ya yi ƙoƙarin idan cewa ya hana wannan abin kada ya zo ya zama mana wani allah kakai da nan gaba waɗannan abubuwan sun saba faruwa ina iya tuna shekarar da zazzake fara yin tattaki fara tura mutanensa muka ce gwamnatin lura jama'a ku lura aka ki sai da ta kai aka yi taho mu gama tsakaninsa da jami'an tsaro ko da mabiyansa ina fatan mun fahimta to yin wannan abin ana gani ana bari tun ina dan karami ba a dakile shi ba to zai zai ya damu mutane yanzu iya waɗanda suke gari sun fara takura mutane to me kake cewa kuma lokacin da suka tashi wani abu suna gayyato abokansu na wurare daban-daban suna ci gaba da su to da haka jama'a an nemi yi magana kan wannan kuma na haska da haka kowa ya tashi ba da gudunmuwar da zai baya ba mun yi maganar anan mun bata bane sai mu je unguwa kaza sun dauki mataki a kai unguwa kaza sun dauki mataki a kai wuri kaza sun dauki mataki a kai wannan shine abin da yake nuna cewa abin bai zama hujja a kanmu ba ya zama hujja gare mu dan shi ita hujja iri biyu ce ko ta zama hujja gare ka ta yi maka amfani kenan ta gyara maka duniya ka kuma ta gyara maka lahirarka ko wanda zama hujja a kanka ka samu tasgaro a rayuwarka ta duniya kuma ka je duniya lahira ka tarar da bala'i da azaba saboda an gaya maka ka ji ka fahimta amma babu abin da kai in the sense then ina so amfani da wannan dama in yi kira ga mu 'yan kwamitin wannan masallaci dama mun ce za mu kafa kwamitin tarbiyya wannan masallaci muka ce muna so mu samu lokaci isasshe wanda za mu zo mu zauna mai delivery mu kawo maganar a tattauna a ga ta wace fuskoki ko waɗanne hanyoyi za a bi saboda kafa wannan kwamiti to ina kira gare mu lallai mu gaggauta wannan zama saboda a samu a fitar da jaki daga jima amma in ba haka ba muna gani abubuwa za su fa'aut of hand to sannan abu na uku shi ma a gurguje

da kyau to alhamdulillah aka ce a yi kira ga kwamitin tsaro cewa kamar inda aka yi wannan doka a cikin gari a kan cewa an hana wannan yawo da takalmin taya a kan titi duk da aka gani za a kama shi a hukunta shi to kwamitin tsaro su nemi dpo ma a kai ban ga kwamishinan 'yan sanda wannan abin ya hada da karamar hukumar kura an wanzu ko kuma ya ta karbar kuma kuran ta yi to dai a yi kokari a ga cewa duk hanyar da za a ba a dakile abin za a yi kokari a dakile shi jama'a abu na uku kwace ya fara sama a cikin daren kwanaki ƙasa da sati uku ko hudu an gaya min cewa akwai wanda ya zara wuka zai ɓata waya a wajen yarinya kuma an san shi ɗan gani ne amma saboda ya ga waɗansu mutane ya bari, ita kuma ta yi ihu ta gudu bai kwace wayar ba amma waɗannan da suka ganshi saboda tsabar lalacewa suka kasa kama shi kuma suka kasa reportin nasa domin a kama shi to ya yi wannan ganin idanku ya ji kunyarku ko fama masa asiri wata rana ba zai ji kunyarku ba kuma idan kuka yi rashin sa'a zai yi muku ta'addanci saboda haka suke yi to ka sani rufa wa mabarnaci bar asiri kai ma mabarnaci barnar ka ba ta fita shi dan ka ba shi mafaka kuma Allah ya tsine wa mutumin da ya ba mabarnaci mafaka to da haka jama'a ba hauke fa yana ta amfanin zalibi romo yanzu wannan rufa masa asiri da kai ina ganin kada ka ɗauka wai girmama ka yake saboda wani abu akwai ran da yake tunanin za ka faɗa za ka faɗa za ka zai maka faɗa to amma dai abin cin shi ne wannan wani yaron ɗan gari ne fa. iyayensa ƴan gari ne waɗanda suka gan shi ɗan ƴan gari ne amma wai an ki ɗaukar mataki sai dai su je can su zauna su faɗa su je can su to wannan abin wajibi ne mutane su dawo su farga ba daidai ba ne yanzu irin wannan ana zuwa a dauki mutum a ce zai fita da mutum dauki dan a taba za ka kai da ka za su tafi da shi su kwace masa babban yanzu sun fara a cikin gari jaje hanyoyin da aka san akwai ana dan samun daukewar kafa sai a dauke dan a taba da an dan zo wannan wurin su buge su kwace babban din su ko baƙi ne suke zuwa yanzu jiya jiya an ce ko shekaran jiya akwai yaro dan gidan tafi a nan bayan mu na zama ya taho ya dauko ko dan asaba ne ko menene an tare shi an kwace babar din to yanzu haka jama'a za a kyale waɗannan wasu gaba da faruwa muna gani yan ƙawon shinkafa sun sun kibbin abdokoki muna gani ba bala'in da yake faruwa a gani muna gani yanzu kwanar dawaki ne ma take tafi kura harkar shinkafa mai kyau yan awan nan ba inda ba a da su ba ana yan gari ne ba baki ba ko yawancin su yan gari ne an san su amma ana ji ana gani sun kuka karfin mutane suna jawo mutane asara asarar noma da ake yi in mutane ba sa awo inda ya kamata dama su shirya sai sun hadu da bala'in noma sai sun hadu da bala'in rusau sai sun yi hadu da bala'in ambaliya duk wani bala'i da yunwa da fatara da tsiya sai sun haɗu ci yanzu mai baya mafama da shi a nan kudu ana ji ana gani an musu wa'azi an yi musu fada an bar musu nasiha duk abin da za a yi musu ba abin da ba yi musu ba yanzu abu ɗaya ne ba yi musu ba ba nuna musu kyama ba saboda za ka duba sai ka ga sarikin ka ne ka duba haka ka gawon ka ne ka duba haka ka baban ka ne ka duba haka ka kanan ka ne ka duba haka ka abokin ka ne duk sanda mutane suka mayar da waɗannan abubuwan ababen sawa a ido sun gama malam ko ce ko ma yanzu ka ne bai gaskiya ba kamar faɗa haka ne to dan da za ka ana wani wani banza ma ko gani to da haka dubayya jama'a dubayya ba ta ko kawo komai a cikin al'umma sai ta barbarewa in dai za a yi dubayya to al'amura ne za su barbare to muna bi muna gani ga shi nan to yanzu kuma ga wannan mummunar ɗabi'a ta kwace ta kwace yanzu sai a zo a kai lokacin da kamar yadda a cikin birni idan ka taho ka gano fili fetal kake jin tsoron ka keta da rana yanzu ke haka za zuwa kuma ko kana jin tsoro da daddare ka hango fili fetal bari? keta nan wurin wuce kana tunani a kosa a cikin duhun suna nan sun laɗe za su musu maka ta'addanci to jama'a ta yaya za mu zama to rana zafi inuwa kuma ta yaya ku sani ba wani baya rayuwa sai wani ya mutu wani baya tashi sai wani ya faɗi wani baya samu sai wani ya rasa wani baya jin daɗi sai wani ya sha wuya da haka mu tashi ne kan mu fada in ba haka ba muna ji muna gani Allah ya 'yanta mu waɗansu 'yan iska za su zo su mai da mu baki muna ji muna gani Allah ya ba mu rayuwa waɗansu wanda ba su suka ba mu rayuwar ba ko su zo su raba mu da rayuwar ko kuma su gurɓata mana ita da haka ina kira gare mu gabaki daya wannan aikin mu ne gaba daya kowa a matsayinsa ya taka rawarsa kuma kwamitin tsaro suna da rawa da za su taka muhimmiya to lallai a tashi a taka wannan rawa Allah ya mana albarka gaba ɗaya. waɗannan fitintunu na zamani Allah ya tsare ku alaikum salam na to kun ji to yanzu kuma ga waɗansu wai su kuma wai sun fito wai kayan mata suke sawa har da gashi su tsaurin har da zane kamar mace amma mata eh, maza ne wai suna ɗiban yara suna yawon su kuma an zuba musu ido to waɗannan abubuwa jama'a sai an tashi haka nan mu faɗa a nan yi wa mutane abin nan faɗakarwa ce amma sai an tashi kowace unguwa yi abin da aka cikin gari kwamitin tsaro ma na unguwanni kowace unguwa ta tashi duk wani ɗan iska yi kokari a dakile shi in za ka iskan iskancin ka tafi unguwa amma ba da unguwa in kuma ɗan unguwa ne ka daina in ba haka ba kuma ka haɗu da unguwa a bi mataki a kanka to jama'a da wannan ne kawai za mu yi sai mu samu zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya shiri mu don fantarewa ce to Allah muna roƙonka Allah karka fandare da mu Allah duk waɗanda suke nema su fita a hannu Allah muna roƙonka Allah ka dawo da su kan hanya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ma share masa addu'a Allah ka san bukatun masu bukata Allah ka biya bukatun su ka san damuwar masu damuwa Allah ka yi damuwar Allah ka san abin neman masu nema Allah ka ba su abin da suke nema Allah kuma ka sa mana albarka cikin duk abin da ka ba mu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shirye mu ka shirya yaran ka shirye manyan mu ka shirye mazan ka shirye matan mu Allah ka shiri shi a gabanin mu Allah ka yi riko da an kullum mu da kwakwalan mu zuwa ga abin da kake so kai da shi Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka dukan magabatan mu iyayen mu da malaman mu da sarkan mu da ƴaƴayen mu da jikokin mu da kakannin mu da abokanan mu da masoyan mu Allah da matayen mu da mazajen mu Allah manyan mu da yaran mu duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa suna gidan rahama Allah in rayuwar mu ta zo ƙarshe, Allah ka sa mu cika da imani Allah inda muke masa addu'a ka ba mu mace mana addu'a bayan ka ba da lafiya ga marasa lafiya na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya a tsaye Allah muna roƙonka ka horar da lafiyar mu yi maka da'a Allah muna roƙonka ka gan mu da lafiyar mu da ka ba mu inda kake son ka gan mu Allah ka hane mu ganin mu da lafiyar da ka ba mu inda ba ka son ka gan mu wa sallallahu wa sallim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 wa rahmatullah